يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن من مقاصد شريعة الإسلام حفظ الحياة البشرية أو ما يسميه الفقهاء والأصوليون المقاصديون حفظ النفس خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن صورة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقال عز شأنه وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم شرع الإسلام للإنسان شرائع لحفظ صحته صحة عقله وصحة جسده وصحته في ماله وصحته في مجتمعه الإنسان كائن مكتمل كامل في عقله وفي جسده وفي علاقته مع الآخر كانت علاقة اقتصادية أو علاقة اجتماعية أو أي نوع من العلاقات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعط أحد عطاء خير له أو خيرا له بعد الإيمان بالله من العافية بل ذكر أن العافية والصحة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان وقال كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وهما الصحة والفراغ ولما ابتعد الإنسان عن شريعة رب الأرض والسماوات فتكت فتكت به الأمراض المعدية في جميع جوانبه أمراضا عقلية أمراضا نفسية أمراضا جسدية وأمراضا اجتماعية وأمراضا اقتصادية ومع ذلك فإن كثيرا من المعالجين الساعين لعلاج أدوية البشر يغفلون عن كثير من هذه الأدواء ويقتصرون غالبا على الأدواء البدنية والأدواء النفسية ويغفلون عن الأدواء العقلية التي هي العقائد الفاسدة التي تعشعش في عقول كثير من الناس فينسون الله تبارك وتعالى ويزعمون الانفراد عنه سبحانه وتعالى في إجراء حياتهم الدنيوية إنها بمناسبة اليوم العالمي للمرض الفتاك بالمناعة الإنسانية الذي يسمى الإيدز والذي تنعقده أو تعقده منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام نذكر إخواننا بنوعين من المرض النوع الأول هو هذا النوع الذي تحتفل به المنظمة هذا العام عن مرض المناعة الإيدز تعلمون جميعا أن أعظم أسباب مرض الإيدز هي العلاقات الجنسية الغير الشرعية الزنا واللواط والسحاق وقد حرم الله تبارك وتعالى تحريما باتا هذه الأمور فلو أن الناس التزموا بشريعة رب الأرض والسماوات واجتنبوا الزنا وما يقترب من الزنا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولو أن المؤمنين التزموا بإيمانهم وابتعدوا عن هذه الفاحشة القذرة التي ذكر الله تبارك وتعالى أن المؤمن الحق لا يتصف بها قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن للمؤمن وهو ملتبس بإيمانه أن يرتكب هذه الفاحشة النكراء فقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لابد أن ينفك عنه الإيمان ليرتكب هذه الجريمة الشنعاء وإن من آثار هذه الجريمة هذا الداء العضال الذي عصى على المعالجين ويقتل في كل عام مئات من البشر الذين أبوا أن يلتزموا شريعة الله عز وجل في اجتناب الزنا والخلوة بالنساء والنظر الفاحش إلى عورات النساء على أيها المسلمون اعلموا أن من لم يعتبر بالأسلاف سيظل في عقوبة تلو عقوبة فتذكروا أن منظمة الصحة العالمية تذكر لنا في السنة الماضية سنة 2000 و وعشرين مات من جراء الإيش أكثر من 23 مليون نسمة في العالم والذين أصابوا أو أصيبوا بهذا المرض في العام الماضي فقط 2023 عددهم لا يقل عن 600 ألف وثلاثين أو وثمانين ممن أصيبوا في عام واحد بهذا المرض الفتاك فتذكروا ضحايا هذا المرض وإياك إياك أن تلقى الله تبارك وتعالى جراء هذا المرض خاصة إذا أصابك من زنا فماذا ستقول لله عز وجل أيها المسلم ثم الأمر الثاني ينبغي أن نعلم أن هذا داء من الأدواء التي افتتنا بها من جراء هذه الفحشاء لأن الله تبارك وتعالى أوعد العاصين بالعقوبات الدنيوية قبل العقوبات الأخروية ومن هذه العقوبات هذه الأمراض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فشى الزنا في قوم حتى أظهروا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم وهذا الداء ما كان يعرفه الناس قبل السبعينيات ولما افتتنا به ما زلنا نلقى من ويلاته الأمر الثالث أيها الإخوة أن أنجع طريق للعلاج من هذا المرض هو هو العلاج الوقائي هو أن نجتنب الزنا وأن نجتنب الفحشاء ما ظهر منها وما بطن هذا هو العلاج الناجع من الأيش كل الإجراءات الثانوية لن تغني فإن كل من لم يكف الله عز وجل واتخذ من الزنا عادة سرية أن يبتلى بهذا الداء العظام الأمر الأخير أيها المسلمون إن المصابين بهذه الأمراض لا يزالون إخوة لنا من بني جلدتنا فمن أصيب ينبغي أن نساعده على أولا التوبة إلى الله عز وجل من أسباب هذا الداء العضال ثانيا أن نذكره بعاقبة أن يلقى الله تبارك وتعالى بهذا الداء في جسده من أجل عصيانه لرب الأرض والسماوات ثالثا أن نحاول تخفيف آثار المرض عنه حتى يبقى فيه قوة يعبد الله عز وجل بها أخيرا أن نحث مجتمعنا وحكوماتنا على توفير ما ينبغي من أدوات للصحة في مستشفياتنا حتى لا يودي المرض العضال لهؤلاء الضحايا خاصة وأن من الأسباب ما ليس بمعصية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذه الأمراض الفتاكة وأن يرزقنا التوبة الصالحة والاستقامة على دينه المرض العبال الآخر وهو المرض الاقتصادي الذي نشتكي منه في هذه البلاد نأسف أن نذكر أن حكومتنا تزيد من هذا الداء وإنكم جميعا تعلمون ما يجري الآن في بلدنا من النقاشات حول التجريشن وقد وقع وكلاؤنا على هذا المقترح الذي ظهر عواره قبل أن يطبق وهو داء اقتصادي عضال لأنه سيوقع الفقراء في فقر مدقع وسيجعل حياتنا في ضنك آخر وقد حذر المحذرون وقد تكلم المتكلمون ولكن الحكومة أبت أبت إلا أن توقع هذه الإجراءات الفاسدة وهي داء اقتصادي وبيل فليتقوا الله عز وجل وليسحبوا هذا المقترح الجديد فهو ليس إصلاحا إنما هو فساد هبوا أيها الإخوة وأنكروا على الحكومة هذا المنكر نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر هذا المنكر وألا يوقعنا بسبب ذنوبنا فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أو يبرادس انسيسس in Islam I urge us just as I urge myself and us followers to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Today's sermon It's a remembrance about the importance of health in Islam. And our responsibility as Muslims towards the World AIDS Day that is being commemorated by the Health World Organization or World Health Organization every year in December the 1st. Allah has created mankind in the best form and he had endowed mankind with various bounties and instructed mankind to maintain these bounties and give him all the tools to maintain his bounties upon him so that he can live a good life on the surface of this earth and in the hereafter. One of the things that Islam came to preserve, to develop and protect according to the scholars of the purposes of Sharia, maqasid al-Sharia, is human soul and human safety and well-being and human health. And Allah subhanahu wa ta'ala, as well as the noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, have prescribed actions of commission and omission to safeguard human life. And part of this and to ensure that he lives healthy. And health life, even according to the WHO, is the complete state of physical mental, economic and social well-being, not just absence of illness or infirmity. And that is exactly what health is in Islam. So Allah has prescribed that we shall maintain the purity of our creation. We shall maintain the health of our reason through sound belief. We should maintain our mental health through sound knowledge. We shall maintain our physical health through healthy activities, eating and drinking lawful things moderately, having a reasonable time to sleep and rest. Avoid all that is harmful to our physical health. Gratify our sexual urge only through the legit legitimate way which is marriage. And avoid anything that may harm us in fact, to the extent that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that maintaining purity and healthiness is half of the religion. الطهور شطر الإيمان. Islam has given so much importance to health and caution us that when we dwell from upholding these teachings of Islam concerning our health, Allah will test us with diseases. For example, the Prophet "Allah said, if a community seeks to gratify its sexual urge through zina, fornication, adultery, lesbianism, gayism, and all this anti-human, even anti-animalistic ways of gratifying sexual urge, Allah subhanahu wa ta'ala will punish humanity with certain things, one of which are diseases that humanity had never experienced before. And this is what had happened really with the materialistic civilization with secular ideologies that permeates all aspects of our life today, with people becoming so lawless in terms of their gender relationship, in people seeing that there is nothing in prostitution, there is nothing in adultery and fornication, to the extent that every leader has a prostitute and so on, Allah had tested us with HIV and other sexually transmitted diseases, which up today, humanity fails to get a lasting solution, a medication that will cure this disease. It is Allah's promise. So long as we will not stop disobeying Allah subhanahu wa ta'ala in this aspect, we shall continue to experience new diseases, ailments that we will not be able to find lasting solution or cure for them. Allah has asked us to maintain purity and cleanliness so that we are healthy mentally, intellectually, socially, economically, psychologically, and in all aspects of life. It is only when you are healthy in all these aspects that you are a balanced and integrated human being. And that is what Islam wants for each and every one of us. Now, because of our evil handiworks, we have been battling with this HIV AIDS and the international community have so many global days on health. And one of it is this, the global day or the international day or the international AIDS day, which is commemorated on the 1st of December, few days to come. Normally what they want people to do are four things. Number one is to remember those that have been killed as a result of HIV. And every year, they do produce statistics of people who died as a result of HIV. In the year 2023, according to the WHO, more than 23 million people died globally because of this scourge. In the year 2023 alone, more than 680,000 people were infected with hiv They contracted hiv 600, more than 600,000 people in just a year. For us in Islam, this is good. To remember that some people have sinned against Allah subhanahu wa ta'ala and Allah has touched them with a disease that all the doctors combined in the world were unable to produce a medication for it. They only managed it and they died with it. Do you want to die? Admit Allah subhanahu wa ta'ala and ask you, what caused your death? Will you lie to tell him that I died because of HIV? If you remember that one day you will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala what causes your death your death you will try to avoid the causes of HIV AIDS and the major cause of HIV AIDS is nothing but this zina illegitimate sexual intercourse in whatever form the second thing is to raise awareness about HIV AIDS so that people know it and know its dangers. Because when you contracted it, it is, you are on medication for life. You will take medicine every day for life. This is enough. It is a treatment for you. And this is also good because when you know that when you are exposed to this, you will continue to be in bad life until you die. This may caution you to do the right thing, to take your health as important as your life. Number three, what they want is to educate people about the ways of prevention and control of HIV I have said that the most important way of prevention is to avoid sexual promiscuity in whatever form, whether it's in what they call fornication, or what they call adultery, or being gay, or lesbianism, or whatever form. Unfortunately, the modern civilization is promoting lawlessness, especially in sexual relationship. That you can gratify your sexual act the way you like and nobody should restrict anybody, even your daughter, even your son. Don't restrict them. Allow them to do that. That when you didn't do that, they will start cutting you when you ask them, don't do this, don't do this, then you will kill his sexual urge. Who said so? It's a lie. They will be quoting segment fruit. They will be quoting all these, these people who are morally bankrupt. They want you to be like them. So whatever prevention, preventive measures, the first and the foremost is to obey Allah subhanahu wa ta'ala and be pure in your sexual relationship. Maintain your chastity to the best of your ability. Then the fourth thing is to provide support and care for the victims of HIV AIDS. This is also encouraged by Islam. You know, Allah is Ar-Rahman and Ar-Rahim. He will say, don't do this. If you do it, you, have, you now become a victim. then Allah will now call you back. I ask you not to do you have done. You are still my servant. I created you. Come, repent. Be reformed. Rehabilitate yourself. The ummah, the community, help him. Yes. They said we should not stigmatize them. And we should say, that zina will cause HIV AIDS, which everybody should know this and we should be saying it. But if somebody has didn't hear us and become a victim already, so for that person, you should share some sympathy and empathy with him. Number one, through telling him that what has happened is the consequence of your disobedience to Allah. Number two, Try to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Even as now is not late. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له Even in this your condition, you can earn Allah's pleasure and you can live better. Repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Stop that again. Because some people will say, ah, I will, you ask me to stop so that I don't feel victim. I am now a victim. So he will continue to spread it among human beings. No. He should be taken care of, given the request, this temporary medication, and then instill fear of Allah subhanahu wa ta'ala in his mind that this is not the only consequence there are many others. You fall victim of this. Don't allow yourself to fall victim of the rest. And finally, we call on our government to provide the necessary tools to take care of these people that have fallen victim to this disease. Even the medication for Small, small diseases, we don't have them in their hospitals. It is shameful and it is haram upon our government. This is just about one aspect that the, the international community is concerned about. We have another issue which is very dangerous and very impo important for us to spread awareness about it. That is the economic well-being of the Ummah. It is our responsibility to be economically independent at individual levels, at community level, and as a nation. We have been put into economic hardship as a result of unguided economic policies of our government. Uh, recently, there is another policy they call it tax reforms. And they introduced a number of bills. Unfortunately, I heard that yesterday the Senate had passed the bill on the 28th. Experts in and outside the country, from all parts of the country, have cried to the federal government that these reforms are not reforms. They should be studied well. Modifications should be made so that you don't add to the hardship of the common man in the streets of this country. Unfortunately, unfortunately they did not hear. They have taken it to the National Assembly and they will use all forms of corruption for the National Assembly to pass these bills. I am sure you have gone through the bliss because our intellectuals have been digesting it, have been telling us the negative sides of it and the positive of it and have been calling for caution not to pass it and not to implement it the way it is. Yes, we need tax reform, but it should be that that may ameliorate the fate of the common man in Nigeria. But as it is now, it will only add to our economic elements that we have been suffering for a long time. On this note, I want to use this prophet to call number one upon each and every one of us. Let us share among us that this is not a good reform and it does not fit the current situation of our country. Let us spread this awareness. Number two, each and every one of us should say it loud to his representatives at the National Assembly, at the State Assembly, that Allah will call them to account if they allow this thing to be implemented on the common man in Nigeria. According to the expert, it is not good for us at the moment. Number three, we should call upon our governments and the federal government who has been insisted. The 19 governors have met and said it's not good for us of the northern Nigeria. The, the Sultan and his people met together with the 19 governors and said, this is not good for us at the moment. Let them continue to resist it. Otherwise, Allah will call them to account if they allow this to pass. Number four, it is our responsibility to continue to act, to continue to speak, especially our intellectuals, and especially those who are experts in taxation and economic policy, to suggest an alternative that will bring about succor to our people, not this that will bring about hardship. Finally, we shall collectively and individually continually pray to Allah subhanahu wa ta'ala that this corrupt tax bills see not the light of the day in our country. Let us continue to pray that Allah subhanahu wa ta'ala ameliorate our situation that this hardship is changed with ease and facilitation in all ramifications Allahumma amin jama'a hudubar mu da Hausa magana ne akan abubuwa guda biyu a dunkule mun ja lokaci da da farko yadda musulunci ya kula da lafiya da tsafta na ɗan adam addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne na kiwon lafiya Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ya ce a bafi kyawun tsari kuma ya umarci mutum ya kula da wannan tsari ɗin mutum ba wai kawai gangan jiki ba ne ba wai kawai ruhi ba ne mutum halitta ce wacce take da hankali wacce take da ruhi zuciya wacce take da gangan jiki wacce take rayuwa a cikin mutane wacce take mu'amala ta tattalin arziki Ko ana buƙatar a samu lafiya a dukkan waɗannan ɓangarorin kafin a ce ana cikin zaman lafiya lafiyar hankali shine ya zanto hankali ya ƙudurta aƙida kyakkyawa dangane da Allah dangane da manzannin Allah dangane da rukunin imani da muka sani guda shida lafiyar zuciya shine a ruhin mutum ya zanto ya siffantu da kyawawan ɗabi'u yana nisantar munanan ɗabi'u gwargwadon iyawa yana siffanta da gaskiya rukun amana hikima tausayi tattali da sauransu yana nisantan ƙarya da ha'inci da duk ire-irensu lafiyar gangan jikin mutum ne ya zanto yana cikin yanayi na walwala da jin daɗi babu wata cuta da za ta hana shi yin wani abu wanda ake yi da ƙarfin jiki lafiya ta zamantakewa ya zanto mutum yana shiri da kowane mutumin kirki al'ummar da yake rayuwa yana da kyakkyawan alaka yana bayarwa yana karba yana tausayawa mutane ya san su ko bai san su ba kuma kowa yana yin haka ba dan uwansa zaman lafiya a zamantakewa kenan lafiya a tattalin arziki ya zanto kowa zai iya fita ya nemi abin da zai saka a bakin salati ba tare da jin tsoron komai ba yana da tsaro a kasuwa yana da tsaro a gida yana da tsaro a ma'aikata yana da tsaro a duk inda zai je ya samu ko inda zai je ya bayar domin guduma a nasa wannan shine zaman lafiya da musulunci yake so shine lafiya da ake so kowane mutum ya zanto ya siffanta da shi to a duniyar yau an ko bayar da mahimmanci ma lafiyan gangan jiki da wannan shine ma ake da ƙungiyoyi na duniya da suke ƙoƙarin ko fafatikar cewa ana ƙoƙarin kare lafiyar ɗan adam har akwai WHO ko World Health Organization wadda yawancin abin da suke magana akai physical ne da mental health amma ba za ka ji ana magana akan intellectual health ba ba za ka ji ana magana akan spiritual health ba tasirin shi duk ya kunshi waɗannan abubuwa da to daga cikin ranaku da yawa da aka ware na tunawa da wato lafiyar ɗan adam saboda yawan cututtuka da suke damar ɗan a sakamakon barin umarnin Allah madaukakin sarki akwai ranar duniya ta cutar na ƙasar garkuwar jikin ɗan adam idan ke kira x ana tuna da wannan cuta a kowace ranar farko na watan disamba mu ma a nan jami'a college of medicine center for local government uh, mai ne duka ana tunawa da wannan rana domin a yi abubuwa masu mahimmanci guda hudu Wannan abubuwa masu mahimmancin damar mu ma muna yin su a kan mimbari muna yin su a makarantu muna yin su a azuzuwa saboda ka ba ne da ya shafi college of medicine ko ya shafi santa ba ya shafi mu muma a masallaci ya shafi mu a faculty of arts ya shafi mu a sciences ya sashe mu a social sciences da ko'ina abu na farko shi ne a tana da mutanen da wannan cutar ta kashe kuma a kowace shekara tana kashe miliyoyi a ƙididdigan da su suka bayar who a 2023 ta kashi sama da miliyan 23 miliyan ba a duniya gaba daya a wannan shekarar kadai 2023 wani samun na duba na wannan shekarar ba sun ce mutane da suka kamu da ita mutane 680 wannan shi ta kama su a wannan shekara kaga wadda ta kashe kafa wanda ake iya gane kenan a gidayensu wanda suke zuwa asibiti akwai wanda za su je su yi barnan su tattaka masu su yi zuwa asibiti su yi ta zama cikin wahala har mutuwa ta zo ta su to abu na farko shine a tuna da waɗannan karamin musulunci ya ba mu tunawa da mutuwa da tunawa da ababen da ke kashe mutane to daga cikin munanan ababen da ke kashe mutane akwai wannan cuta din cutar mai sababanta akwai da dama amma babban sabbanta shine saba ma Allah madaukakin sarki wajen saduwa na jinsi da mace da namiji zina liwaɗi maɗugo hmm, ‘yan daudanci sannan da kowane irin nau'i na fitsara tsakanin mace da namiji su ne babban sababi na wannan cuta Allah ya yi alkawari kamar yadda aka bai saka zana ba za ta taɓa bayyana a cikin mutane ba har ta zanto musu abin kawa abin ado ta yadda za ka ji mutum yana jin kunya a sai yana da wani matsayi a al'umma amma ba shi da budurwai ba shi da girlfriends hmm? wai za ka ji ana cewa yaya aka yi wani yana da matsayi amma ba ya zuwa runs runs ya sha coronins wai ba ya iskensu ya kai ka ga yadda za a ce kowa oh, ne shugaba ne kaza kowa ne kaza yana da wata butuwa yana da wata kawa zana ta yado annabi ce in har zana ta yado a cikin mutane har ba sa jin kunyar su bayyana ta to sai Allah ya musu hukuma ta daga nan gidan duniya daga cikin hukumomin da annabi ya faɗa shine Allah zai jarabce su da cututtukan da ba a taɓa sani ba a kakanninsu da suka gabata ga wannan HIV da ya zo da babu shi babu wanda ya san shi kuma da ya zo ana nan ana ta kokari ya za a samu maganinsa in ba wani ya ce shi ya samu magani za a samu masana su shekari yake bai da magani maganinsa sha ne har mutuwa har mutuwa to wannan ya ishi tun mutanen da wannan cutar ta kashe ya ishi mu ji tsoron Allah mu nisanci sababin da yake jawo waɗannan cutar na biyu shine a wayar da kan mutane dangane da illolin waɗannan cuta to na ce illa guda ɗaya ma ya isa a ce kullum sai kasha magani ai azaba ce ko ba so ɗaya ba kullum sai kasha magani kuma babu ranar tsayawa har ƙarshen rayuwanka ka zama marilin kenan har abada don ne za ka kai kanka izuwa ga irin wannan yanayi mummuna saman waɗanda abin yake kama su a sanadiyar wannan hanya ta zina da sharholiya abu na uku suka ce a ilmantar da mutane dangane da yaya za a kare kai daga wannan albasha kuma yaya za a rage yaduwarta daga wannan cuta yaya kuma za a rage yaduwarta shi ma don muka ce mu mana da shi tun ai babban hanya na rage wannan cuta shine abi Allah kawai abi Allah in kana buƙatar mace ko kina buƙatar namiji yi aure kuma ku tsaya a nan kar tafi kana rams kana bin yan mata da daddare kana ɗaukan 'ya'yan mutane kana kai su hotel kana ɓata su inda kowa zai ji umarnin Allah ya daina wannan to za a rage HIV sosai ko kuma za a neme ta ma nan gaba a rasa amma matukar kullum abin da wannan shaidaniyar wayewar kai na yammacin duniya ke kawo mana shi ne cewa yanci yanci a ce wai yar kama wai baka isa ba ka ce mata katta tafi wani waje ko ɗan kama baka isa ba ka ce wai kare zo da wanda yake so a gidanka akwai kasashen turan da an kai aka yanzu sai an kama ka an kai ka kotu an yi maka hukunci wai ka danne ma ɗanka yanci ba na kome ba ka hana shi tsara ka hana shi lalacewa to su ku abin da suke so kowa ya lalace a zanto ana rayuwa irin ta dabbobi kai ya kai abin ma ya fice hankalin dabbobi yanzu fi kwanan nan an yi mace robot wacce wai al'in an shekarar mai zuwa wai za a sake wannan abin ba in kana da kudi ma za ka je ka saya wato ba sai ma ka yi aure ba za ka ji daɗinka da wannan robot ɗin har na ga miliyon da ake sawa ma wai har za ta iya ɗaukan ciki har za ta iya haihuwa hmm? har za ta iya ma girki har za ta iya wane ne kuma an cewa yana kare 'yancin mace kuma yanzu ana son a kawo wata daban wacce za ta da mace ba ta da amfani sai dai a yi barna da ita kawai irin wannan yanayin in ba mu daina ba wannan cutar ba yanzu ta kai waɗansu wanda suka fita muni za su gama da fitowa abu na hudu na ƙarshe da ake so a yi shi ne a nuna jin kai ma mutane da sun ƙiji magana suka fada cikin wannan kada kuma da mu'amalanmu da su ya karsu a'a mu ba su magani mu ba su abinci mu yi musu wa'azi cewa dan cuta ta same su baya nufin ƙarshen rayuwarsu kenan shi ma musulunci muna da wannan Allah ne da kansa ya ce ya kira masu manyan sabo ya ce ya bayina da kuka yi wa kuka yi shishigi kuka wuce gona da iri akan kawunanku kada ku ɗebe ƙauna daga rahamar Allah madaukakin sarki Allah yana gafarta kowane irin zunubi kawai ku zo ku tuba saboda haka irin waɗannan mu nuna musu cewa hannunku ya jawo muku wannan amma ba shi ba shi kenan ba kada ku ce to tun da shi kenan ai mun abin nan to kuma sai mun bata kowa a ai ba shi ne kadai ba akwai abubuwa da yawa da Allah ya tada dama masu irin wannan mummuna aiki sai ku ku tuba daga aikin zina sannan ku koma zuwa ga Allah ku bi Allah madaukakin sarki mu kuma al'umma mu taimaka musu magungunan da ake kawo na wucin gadi din a samu su sha kada su halatta yawa sannan kada in suna tafiya a hanya ana nuna su ana cewa to kun gawa ne ko ai dan abu a musulunci bai yarda da wannan ba ya yarda mu ci gaba da faɗa kullum cewa zina za ta kai zuwa ga irin wannan yanayi amma ba sai an nuna a cewa wani kaga abin da ya kai shi kenan ba a mana kada a tsangwame su bayan abin ya faru da su a yi kokarin da za a tsamar da su su rayu a cikin mutane ba tare da sun yaɗa barna ɗin ba wannan abin da ya shafi wannan kenan kuma yana da kyau kowa ya yi waɗannan abubuwa guda hudu wannan shine abin da college of medicine za su suke yi a gwamnati mata kokarin yin wannan waɗannan abubuwa ne masu kyau amma kuma mu ba mu a musulunci akwai cuta guda ɗaya da tattalin arziki wanda nake sha da yawan lokacin ba a cika damuwa da ita ba sai wanda abin kawai suke ganin su kaɗai shafa alhali ya shafi kowa da kowa kowa ya san mana cikin yaɗa na kunci na rayuwa a wannan ƙasa a wannan mimbarin mun sha kwantar mana da hankali mace in Allah ya kaddara abu mai haƙuri mai da kaddara Allah madaukakin sarki amma kaddara a musulunci ba yana nufin negativism bane ba yana nufin ka yarda da cin kai da walakanci ko ka walakanci kanka bane yana nufin kai struggle kai struggle matakar kai maya gwargwada yadda za ka iya inda ƙarfin ka ya tsaya in ba ka samu abin da kake so ba sai ka bari ka shi to Allah ya kaddara mu wannan abun ka ci gaba da roƙon Allah ya kawar maka shi to abin da ya ja mana ƙarin daɗin wahala a wannan ƙasa siyasosi ne ko tsare-tsare da ƙudurori na rashin kan gado da waɗansu da kashi shugabanninmu suke aiwatarwa ya shafe mu gabaɗe daga cikin yanzu akwai ƙudurin haraji ake shago mai na haraji wadda wai za a yi gyara a cikin ƙudurrukan nan abubuwa ƙudurrukan na sun kai guda hudu ko biyar za a yi gyara a cikinsu da aka fito da su masana suka gani suka ce a wannan bai dace da yanayin da muke ciki yanzu ba gwamnanin arewa da abin nan sarakuna duk suka yi taro a kaduna suka ce bai yi ba kai ma'aikatar tattalin arziki su ma suka baya shugaban ƙasar shawara suka ce a janye wannan abin bai dace da mu ba masana amma suka yi kunnen uwan shigo suka tura kudin wa majalisa an ci gaba da bayani tana iya za ku gani a social media masana sukan faɗi ga illolin ga abu kaza kaza yanzu ma ya ake ciki za a zo a ƙara mana ba yanzu ma ya ake ciki za a canza distribution na wato ainihin na haraji kuma zai cutar da mutane da yawa da ɓangarori da yawa kudu da arewa a wannan kasan ko musamman ma a arewa duka an bayyana wannan abin ba lokacin bayanin dai ba daidai bane amma mu abinda muke kira anan abubuwa guda biyar ne na farko a matsayin mu na kowa yayi kokari ya san illolin da ke cikin wannan kudiri da canza tsarin haraji a wannan kasa wannan da zai kawo ya fi gyaran da zai kawo yi kokari mu san wannan na biyu mu kyamace shi na uku a karan kanmu mu yaƙa sanarwa ma al'umman musulmi da al'umman Najeriya cewa wannan gyaran bai dace da mu ba a wannan lokaci. Wannan shi ne abin da malamai suka rubuta suka ce kowa ya faɗa a hudu ba. Ba maganan wani malami banda wani malami ba ne. Wannan shi ne a matsayin mu na ku kenan. Abu na farko, mu san illolin, abu na biyu mu yaƙa kowa ma ya sani. Abu na uku, mu kira wakilanmu su ji tsoron Allah kada su bari a zartar mana da abin da zai ƙara jefa ma cikin wahala yanzu ma yaya ake mutane yau ne ba sa iya cin abinci a rana mutane yau ne ba sa iya zuwa wurin aiki ma'aikata suna karɓar albashi amma ba za su iya zuwa wajen aiki ba saboda tsananin wahala da tsadan al'amari su ji tsoron Allah wakilanmu a da kuma tarayya to abun mamaki abun bakin ciki ina karanta ban kusan abin da ko gaskiya ne ba an ce jiya senate sun yi fasin wannan gaskiya ne sannan abu na gaba su kansu gwamnoninmu mun gode da matsayin da suka ɗauka a farkon lamari lallai su ci gaba da dawwama akan wannan matsayi na rashin yarda da wannan azalimin kudiri da mu. abu duk hanyar da za a bi don a yi rijistin wannan saboda agnes ita ɗinsa a kan al'ummar musulmi da al'ummar najeriya baki ɗaya wani abu ne zai tafi kowa da kowa don haka wani kira da babban murya ma gwamnoninmu da shi kansa shugaban ƙasa da mukarrabansa su ji tsoron allah wahalar da ake ciki su yi ƙoƙarin hanyoyin da za su kawo ne ya ragu ba su ƙara kawo abin da masana sun ce zai ƙara mana wahala kuma sun yi kunnin uwan shego kai kace sun karfi kwangila ne da waɗansu mutane domin a ƙara don kufar da mu a ƙarƙashin mulkinsu abu na gaba a ƙarshe mu ci gaba da yada kafin na ƙarshe mu ci gaba da yada wannan in za ka iya rubutu a kai kai in ba za ka iya ba rubutun da masana suka yi amintattu ba harka ce ta siyasa ba ba harka ta faci ba ba harka ta wani addini ban da wani addini ba Har ce tamu a matsayin lafiyanmu na wato tattalin arziki a matsayinmu na ɗaiɗaiku a matsayinmu na ƙasa ta Najeriya wadda Allah ya wadata ta da arziki ba iyaka na ƙarshe je ma mu yawaita addu'a ya Allah muna roƙonka don izzaka da ɗaukakaka da iyawarka ya Allah kada ka bari wannan alzalimin doka ya aiki a kanmu. ya Allah muna roƙonka ka mayar da shi daga inda ya fito ya Allah duk wanda yake son kuntata ma wannan al'umma Allah ka kuntata masa ya Allah ka musanya mana wannan yanayi da kyakkyawan yanayi ya Allah ka tausasa zukatan shugabanninmu su yi abin da zai kawo mana sauki ba abin da zai samu cikin wahala ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya gafarta mana kurafuran mu ya yafa mana laifukan mu ya sanya wannan sako namu ita ga shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu akan gaskiya ya tabbatar da mu akan sunnan manzon mu sallallahu alaihi wasallam wannan jami'a Allah ya ƙara ɗaukaka ta Allah ya ƙara hikima da basira da hangen nisa ga shugabanninta duk wanda ke da alaka da wannan jami'a Allah masa albarka Allah madaukin sarki ya samu amfani da jami'a jami'a ta amfane mu duk mai mummunan nufi ma wannan jami'a da shugabancin ta Allah mai masa da kayansa duk mai kyakkyawan nufi ko aina ke Allah ya kawo shi ya kuma tabbatar mana da alkhairi da shi gaba mai dorewa innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamukumullah ku hakuri kuma hudu ba ta yi tsaye الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله